salamu ala wa ala alihi wa sabihi wa mani ta dabe na dini wa da sunnati yi ila yau da dini ba a salamu alaikum wa أن كثيرا من الكتب تتكلم عن عن شخص lallai da yawa daga cikin littafai sukan yi magana game da mutum ta taƙulu sai su ce inna kana ya kuma bil aitida lallai ya kasance yana tsayuwa da aqidan mutazilanci aw huwa ahlul aitidal ko kuma su ce wani yana da fahimta na mutazilanci wa yadullu ala anna al aitidal mazhab zu mubadi'u wato yana nuni akan cewa lalle mutazilanci mazhaba ne zu mabadi wato ma'abocin manufofi la mujarrad intisal ba wai gundarin rabuwa da waje ba mazhaba ne ma'abocin manufofi ba wai kawai da rabuwa da waje ba daga cikin majalisi zuwa wani an gane ba wai dan mutum ya tashi daga wannan majalisi ya koma wai wancan majalisi sai a kira shi mu mutazile ba a'a wa alal intizala ma'ana min al-ma'ani la hasatin jismiya cewa shi mutazilanci wani ma'ana ne daga cikin ma'anoni ba wai motsi na jiki ba ba wai dan mutum ya tashi daga nan ya koma can sa'an na sai a ce mutazilanci ba an gane ku in ji ainihin mai fajar islam ala abu firdaus sai abu firdaus ya ce والقول الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه magana wanda ya kamata mu karkatar da nazarin mu zuwa gare shi wa anna sababal fisal wasil min majlis Hassan al-Basri lalle sababin rabuwan wasil daga majalisar Hassan al-Basri ila makanin aka zuwa ga wani waje daban huwa ikhtilafu ma'ahu fi hukmi murtakib al-kabira shine sabanin shi tare da shi game da hukuncin wanda ya aikata manyan zanubai wannan sabanin ya kawo ya bar wajen aiki fa'adda hadha al-ikhtilaf ila an an faraka an faraka almajlis sai wannan sabanin ya janyo har ya rabu da majalisin malamin shi tunda sun samu sabani ai dole ne tashi daga wajen kenan ila majalisin aka zuwa ga wani majalisi daban fakala shehu sai malamin sa yace ita zala na wasil wasil ya nisance mu وهذا in إن تفكرنا فهي حركة جسمية. Wannan. za itizazin wannan nisanta idan mun yi tunani da kyau ai wannan wato motsi ne na jiki ko ya ah. tashi daga nan wajen ya koma can wajen hmm. kamar yadda muka yi bayani ɗazu wa hadha al-infisalu kama huwa wadifun asalan lamma wato wannan rabuwa din kamar yadda yake a bayyane ya faru lokacin da sabani ya auku tsakanin Hassan al da ɗaliban ɗaliban Zawasi an gano wannan al-muhim dai maganar da shi yake kokari ya kore na cewa wannan motsi na jiki din ba shi da tasiri wajen maganar da wasil bin aba yake cewa eh ta zala na wasil don kun duba kuma motsin jikin yana da tasiri me tasirin nasa ai maganar da suka faɗa da bata shi da malamin shi ya sanya ya nisanci wajen ya koma wani majalisi nesa da malaminsa shi ba malamin da ya ga cewa wato ɗalibin ya bar inda yake ya koma ya kafa wani sabon dandali yana karantar da ainihin aƙidansa a na wajen sai ce in ta zala na wasil wasil ya nisance mu kaga anan ai akwai motsi na jiki eh wa hunaka akar ya yaqul akwai wani ra'ayi da kuma yana cewa inna tasmiyat al-mu'tazila bi zalik li'annahum ja'alu murtakib kabira ya'tazilu al-mu'minin wal kafirin akwai ban su anan dai kiran mu'tazilawa da wannan suna saboda sun sanya mai aikata manyan zunubai ya zirin mumini da wakafirin yana nisantar mumini da kafirai an gane wani hukuna wai masu aikata manyan zunubai sun yi nesa da muminai sun yi nesa da kafirai inda su ba muminai bane su ba kafirai bane to da wannan kenan masu manyan zunubai zina ne an gane masu manyan zunubai sun zan zama zina. saboda sun yi nesa da kafirai su ba kafirai bane da su ba muminai bane Eh, wa khalafu al-aqwal as-sabiqa fi murtakib kabira sai suka saba wa mangansa gabata game da masu aikata manyan zulubai ذلك أن المرجعة كانت تقول إنه مؤمن wannan saboda murji'awa sun kasance suna cewa lallai shi mumini ne shi wal azarika min al khawarij kanat taqulu innahu kafir kuma yan azarika daga cikin khawarij sun kasance suna cewa lallai shi kafiri ne wa kana al hasan al basri yaqul innahu munafiq shi kuma hasan basar yana cewa shi munafiki ne shi fahimta ce amma akan wannan magana munafiki بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الفائت فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حثنا في طلب العلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يا جدو sallallahu alaihi wasallam hakika ya faɗaitar da wajen neman ilimi in kaulihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma inda yake cewa wa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya yalkazisu fi ilimin. yana mai neman ilimi a cikin wannan hanya din Allah zai sauwake mai hanya zuwa ga aljanna Imam'u ahmad ya ruwaito da tirmidhi daga hadisin abi darda marfu'an walil hadith kenan hmm. walil hadith yana da da lafazinsa a wajen muslim min hadisi daga hadisin abi huraira marfu'a الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم a cikin wannan hadisin ala wa man salaka tariqan ya ce duk ya shiga wata hanya tariqu na kira ne fi yaqi shart wato tariqa nan wajen na kira ne fi yaqi sharti fa hiya min yaqi umum yana daga cikin sigogi na umum a wajen malaman usul mashiya alƙalil yana amfani da tafiya kaɗan wasafarul qarib da kuma tafiya wanda yake makusanci wasu ba'id da da tafiya na nisa ba. an gane ko tafiya ne na nisa ko tafiya ne na kusa in dai mutum ya yi shi don neman ilimi ya shiga cikin wannan hadisin ba ka faɗaka an gane ko ashe ɗan wahalar da mutum zai wajen neman ilimi in dai ya yi shi saboda Allah to zai samu wannan lada insha Allah na'am زين الخليل البغدادي البغدادي رحمه الله حقيقة خليل البغدادي الله يمسى لما يأي تزيلي تزيلي شيء إن أن ولفا إن ولا مال بي ولفا وان لسان يكاو وسو حديثي kai kuma sai ka ƙara wasu hadisan da bai kawo ba ko kuma ya yi wasu bayanai sai ka ɗan ƙara wasu bayanan da shi malamin bai yi ba A gani kamar misali yanzu akwai lissafin da jalaluddin a alƙasiri ya wallafa kan almashu alal kufai wal wannan littafi ya tattaro hadisai wajen guda tara da suke nuni akan shafa akan safa ya kawo hujjoji akan cewa ya halatta a shafa a shafi safa to nasiruddin albani ya ga littafin kuma littafi mai sha'awa sai ya ƙara wasu hadisai akan hadisan da jamaluddin al'azumi ya kawo an gane wani ko ana sai albani ce to wannan littafi da wani ya rubuta ya bani sha'awa isa dai tazili taziri a kai wato ya tsara wasu hadisan da bai kawo a ciki ba an gano wani ku to shi ma khadibul bagdadi yayi tazili wato yayi tazili a cikin littafin a rigila bi zikiri ko bi zikiri me bi zikiri marra hala ala shekin yabtaki uluwa isnadi da ambatan marra hala ala shekin wanda ya daura sirri ya tafi zuwa ga wani malami yana neman ɗaukakar isnadi A gane ku me na uluwar isnadi a nan wajen cewa wani mutum ya ɗaura sirbi ya tafi zuwa wajen wani babban malami yana neman uluwar isnadi kenan isnadi da yake da shi yanzu menene shi nazir ne shi yana da wani isnadi wanda rijal din na da tsawo to ya ji labari akwai wani malami wanda yake da isnadi wanda yake ali wanda rijal din ba su da yawa an gane ku? to sai ya tafi yana neman uluwi na isnadi fa mata qabla qabla zafar dali sai ya rasu shi malamin sai ya rasu kafin ɗalibin ya samu nasarar ya kai gare shi eh kafin ɗalibin ya samu nasarar ya cimma manufarsa sai malami ya rasu sai ɗalibi ya dawo ba tare da ya cimma manufarsa ba wala kad kana salafuna rahimahullah hakika ya kasance magabatan mu Allah ya musu rahama suna yin bakin ciki ala fawata shaykhin akan wani malami asaruhu da suka yi zamani da shi lakin lam lam ya'khudhu an shay'a sai su ba su karbi wani abu gare shi na ilimi ba hmm. an gane malamin sun yi zamani da shi amma ba su fa'idantu da malamin a wajen ilimi ba to wato ɗaliban ilimi a wancan zamanin suna yin nadama sosai akan haka. Bahaza Abdullahi bin Dawud al-Karimi ga abdullahi bin daud al-kharrini yana cewa Allah ya masa rahama nam kana sababu dukhuli basra ya kasance sababin shiga na garin basra li ulqiya ibn aun domin in gamu da ibn aun falamma kuntu ila qanati idan dara ko kuma li alqa ibn aun dan in gamu da ibn aun an gane ku ya kasance sababin shiga na basara. wato saboda in gamu da ibn aun shi wani mutum ne falon ma ilaka na kanatir bani dara a lokacin da na kai zuwa ga ganan na bani dara da na gamu da shi talakani na aya ibn aun talakani na ayu ibn aun sai ainihin na ayu na ibn aun sai ya haɗu da ni sai kawai labarin rasuwan shi ya gamu da ni akan hanya ina cikin tafiya zan je wajen shi kawai sai labari ya kai gare ni ai ibn aun ya rasu fa dakhala ni man lahu bihi alim sai ya shiga cikin zuciya na abinda Allah kada ya sani da bakin ciki na rashin gamuwa da malam kuntu man lahu bihi alim min shiddati al-hub sai nace abinda Allah shi ya kowa sani na tsananin bakin ciki walhamdu da damuwa wal gam duk dai na kuma cewa wannan malami a sheikh al-alim na cewa wannan malami wanda yake al'alim mai ilimi kabala an astafi da minu min namiri kafin in fa'idantu gare shi daga cikin ruwan daɗin shi a swafi wanda yake tatacce wallahu a'lam ko da Allah shi kowa sani wa kasirun min salafina wato da yawa daga cikin magabatan mu Allah ya musu rahama rahalu ila biladin shatta sun yi rigila zuwa garuruwa daban-daban wajen neman ilimi minhum mun faza wa zafara daga cikinsu akwai wanda ya samu nasara kuma ya dace da manufarsa wa من shi. الشيخ وهو daga cikinsu akwai wanda ya riski malam malamin alhali yana cikin tsananin ciwo ya zo ya samu malamin amma malamin bai da lafiya karatu zai yi a karatu ba zai yi ba ومنهم من أدركه وقد ودعوه في التراب daga cikin su akwai wanda ya riski malam alhali an sanya cikin turbaya an bulle shi wa kanu hasaruna. sun kasance suna yin nadama mm. suna yin bakin ciki kuma waya za'una waya uduna, waya azanku waya aduna. waya aduna a asabi annadam suna cizon yatsan nadama suna cizon yatsan nadama akan kubucewansu wala budda li dalibin ilm an yastagilla hayatul ulama hayatul ulama ba makawa ga dalibin ilimi ya rubauci rayuwar malamai a gane ko in malamai suna raye ya ribauci rayuwarsu wa yan halamin nabirihim ya kwankwada daga cikin ruwan daɗinsu. su takacce kabala an ya futar awan kafin lokaci ya kubuce zakarar zahabi fi siyar imamu zahabi ya ambata a cikin siyar alamin nubala eh, yana ba da tarjama na ishaq bin furat suna wa ma tufi wakakin wani cewa uku daga cikin malamai sun mutu lokaci daya an gane ku sai imamu zahabi ya ce eh, misalin wayannan guda uku idza khalat minhum madina idan ya zama to birni ya wofinta daga gare su ya zama to birni ya wofinta an yi asara irin wayannan malamai a cikin shekara daya fakar bana alaihan naqas to wannan birni na kasa ya bayyana gare ta lalle wannan birni ta yi hasara kwarai da gaske <laughs> a

kwarai sai dai kawai mutum yana yana malamin daga nesa ne ba a zuwa karatu eh, da yanzu a ce yanzu a ce a wannan a ce masallacin misalin a ce kudi ake rabawa a masallacin kowa sai ya zo in ma ya kubuce sai ya bi ka gida ya ce bai samu nashi ba sun cewa bai samu nashi ba kudin amma abin da ya shafi ilimi wani malamin wallahi wani zai ce ma shi bai maka malamin ba ce wallahi ban goma irin malam wani amma ban taɓa ganin shi ba an ganin haka ke ina unguwa amma ba masan malamin ba kuma ina ganin malamin daga nesa ne irin wannan sun suna faruwa saboda rashin sanin darajar ilimin da kimar shi نعم كتاب التوحيد القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والبهائم ليس لها مصير من وجوه ينتظرها wato su dabbobi ba su da makoma da suke jira ko ba ka ba shi ba ruwan dabba da magana wai yana jiran makoma aljanna ku huta وليس لها عقول تفكر بها بخلاف اولئك وليس لها عقول تفكر بها wato dabbobi ba su da hankula da suke tunani da ita bikilaf ulai saɓanin wahincan a gani su kafirai suna da hankula da suke tunani amma tunani ne mai rauni kwarai da gaske wani haza ya kun ta'ala ne? shi yasa Allah ta'ala ke magana game da su cewa amma ta saba Allah askarahum yasma'un shin wai kana zamanin mafi yawan su suna ji ne au ya ko suna da hankali kan ai su ba wasu bane face kamar dabbobi walhum adallu sabila ai sun fi dabbobi bata وقد وصف الله أهل هذه النظرة حقيقة الله يا سبحانه ما أبوتها وأن النظري إن إذا مثلا أنت سكي suke wa rayuwa kallo na ainihin majiya, suna ma rayuwa kallo na me za a samu a nan duniya in har ba za a samu wani ba nan duniya ba babu ruwansu da abu an gane ko in suna yin addini suna kallo nawa ake samu a cikin addini in suna yin sana'a babu da neman lada ba ruwansu da neman aljanna ba ruwansu da tsoron ainihin azaban Allah su tunanin kawai me za a samu in har za a samu za su yi in ba za a samu ba za su yi ba to Allah ya siffanta ma'abuta irin wannan tunani bi adamul ilmi ba su da ilimi Allah ta'ala Allah ya ce walakin akara nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su da ilimi ba sani ba saboda me ya lamu na zahirin min hayati kawai suna sanin sun san zahirin rayuwar duniya ne kawai alhali su game da lahira sun rafkana abin da ya shafi lahira ko ogo ba san komai ba su kawai rayuwar duniya suka sani kawai an gane wannan ko na'am wani in shanu ahalin kibara su duk da sun kasance ma'abota kibara da muka ɗauki irin su america irin su ingila irin su russia irin su kaza irin su china mutane ne masu kibara suna da experience na rayuwa sun ƙware wajen ƙere-ƙere sana'at sun kware wajen sana'o'i su kera jirage su kera motoci su kera kwamfuta su kera intanet gashi nan abubuwa daban-daban suke kerawa amma fa duk da haka jahilai ne ba na'am la yasrifuna an an yusafu bil ilm ba su cancanci a siffanta su da ilimi ba na'am ilimin ilmun la yatajawaz zahiran hayatid dunya domin iliminsu bai ƙetare zahirin rayuwar duniya ba iya tunanin kawai duniya ne kawai me za a samu a duniya duk abin da ba duniya babu shi wa hada ilmun nadis wannan ilimi ne tauyayye la yastahiqu ashabuhu an yutlaqa alaihim hadha al-wasf ma abota ma abota wannan ba su cancanci a wawaita musu wannan siffa mai daraja ba ba su dace a kira su ulama ba ana kiran mutane da suna ulama idan sun san ilimin addini amma wannan ilimi na rayuwar duniya rayuwa na kaskanci ba a kiran mutum alim don ya san shi وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته إيه واتو كوي فيقال علماء واتو أتشي بس علماء إلا أبدا أتشي بس هكما واتو أنا واوي تونن على أهل معرفة الله كما أبو تأسن الله وخشيته كما أبو تأسورا الله كما قال تعالى كما يند الله تعالى يشي إنما يخشى الله من عباده العلماء كوي وإن سكي صورا الله لكي باين كما لمي wa min nazara al-madiyya lil hayati dunya daga cikin nazari wanda yake madiyya ga rayuwar duniya ma zakarahu fi qissati qarun abin da ya ambata game da kissan qarun wa ma atahu Allah min al da abin da Allah ya ba qaruna na ainihin taska irin abin da Allah ya ba shi na taska fakaraja ala qaumin zinati sai qaruna ya fita ga mutanansa cikin kwalliya ya sha kwalliya ga shi nan na'am alal ladina yuriduna hayatad duniya. sai wa'annan da suke son rayuwar duniya suka ce ya kai can mu da ma a ce muna da misalin abin da ƙaruna ke da shi lallai ƙaruna ma'abocin babbar rabo ne mai girma wane ne mai babbar rabo shi ne wanda yake da rayuwa na duniya ce wallahi alhaji wane ya more ya more yana da babbar rabo da ma mu ne muka samu wannan abu kun gane wannan ko sai ya zama to suna ta fatan samu irin shi ɗaliban ilimi kowa yana fatan ya zama kamar ƙaruna na ta gane wannan saboda ƙaruna ya more eh? ga ainihin ga kamfani yana da kamfani a waje kaza yana da gidaje kaza yana da motoci kaza an gane yana aikata abin da yake so to sai ya zama to ana ta sha'awan ƙaruna har ma suna cewa da ma a ce mun samu abin da ƙaruna ya samu innahu la zu hazin aziz a cikin su babu mai cewa da a ce mu samu ilimin da malam wani ya samu ba shi da rizu ba an gara wani ko a'a abin da karu ne ya samu na jin daɗin rayuwar duniya suke fata na'am wa gafa gafatuhu wa wasa bil hazl al sai ya zama to suna ta sha'awan karuna suka siffanta shi da wai mai babban rafu mai girma ya samu hazzi mai girma Ina ala nazaratu almadiya saboda gini akan tunaninsu su almadiya hmm. an gane wannan ko wato saboda sun gina akan irin tunaninsu wanda yake na in an ce nazara majiya shi abinda mutum zai iya tabawa ya gani na zahiri an gane ku wa hada kama huwa halul an fi duwal kafira wannan kamar yadda hali yake yanzu a cikin dauloli na kafirai irin su Amerika, irin su Ingila, irin su China, irin su Russia, ire-iren su. Wa ma inda hannun taƙaddumin sana'i. Da abin da ke wajen su na ainihin ci gaba na sana'a. suna da ci gaba na sana'a suna da masana'anta da ci gaba na tattalin arziki sai ya sanya wani ya ringa sha'awan amerikawa yana sha'awan ingila kai wani lokaci ma ba ma sha'awan ba mutum zai ringa so a ce irin rayuwarsa gaba ɗaya ya ɗauka ko mutum zai ringa kushe ainihin rayuwar shi na addini yana ganin kamar rayuwar na addini ne kawo mai cikas an gane wannan ko zai ce mu musulmi komai sai mu ce haram mun zo mun kalli banki irin bankunan da ainihin turawa suka zo da shi wanda irin wa'annan bankuna su ne suka ainihin haɓaka tattalin arzikin ƙasashen turawa amma ga shi nan mu yanzu muna cewa wai bankin akwai riba mu yanzu muna cewa mu komai sai mu ce riba komai sai mu ce haram shi yasa muke koma baya ina ba ta gane wannan ga gari ƙasa kaza sun samu ci gaba ƙasa kaza sun samu ci gaba saboda suna bin irin wa'annan bankuna sai ka mutane wani saboda yadda ya kalli turawan sun ci gaba sai ya zama to duk abin da yake haram nasu ma ya koma halal kuma in zai haramta ba wai zai yi amfani da ka'ida ba ne na shari'a ya haramta kawai zai duba ci su da rashin ci su, in suka samu ci gaba to ya nuna suna kan gaskiya ne suka ci gaba in ba sa ci gaba ba sa kan gaskiya kamar kasashen musulmi da ya zama to ba su da karfin makamai kamar wa'ancan kasashen musulmi ba su da karfin tattalin arziki kamar wa'ancan to ya nuna ba sa kan gaskiya wancan nake kan gaskiya kuma idan aka matsa ma nan gaba wa'annan mutane masu wannan fahimta suna iya komawa addinin wa'ancan saboda sun riga sun rude da irin ainihin ƙarfin ainihin masana'antunsu da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin ainihin makamai nasu an gane ko an samu da yawa daga cikin musulmi sun yi ridda saboda wannan su suna tunanin ƙarfin makamai shi ne alamar cewa kana kan gaskiya sun manta a cikin tarihin musulunci gaba daya ba a saba samun annabin da ya zo kuma ce mafi yawan annaban kan suka yi da'awa kafiran sun fi su karfin makamai da karfin tattalin arziki an gano wani ko hmm. idan muka duba tarihi Allah na bamu labarin tarihin adawa tarihin samudawa kaga Allah ya bamu labari irin karfin da suke da shi har zaka sana cewa man ashaddu min quwwa ko wane ne yafi mu tsananin karfi Allah ke ba sani ba cewa Allah ta'ala wanda ya halice su ya fi tsananin ƙarfi wa kalu bi ayatina yajhadun sai Allah ya ba mu labarin irin su auna wanda yake ji da kansa yana ganin ya fi annabi Musa ƙarfi kuma a zahiri da annabi Musa da shi wa ya fi ƙarfin makamai wa ya fi ƙarfin mulki duk haka ne ba tarihi musulunci ya nuna mana irin wannan samudawa Allah zai na jabu sakara Bilwar. irin mutanen da suke suna amfani da hannun suna kankare ainihin dutse ba su yi amfani da guduma ba kawai ya da hannun suke kankaren dutse yi gida a wajen to mutanen da suke da irin wannan karfi gaba daya cikin tarihi kafirai da su fa idan kana duba tarihi zaka cewa kafiran sun fi musulmi karfi sai dai idan musulmi ka tsaya kan hanya sai Allah ta'ala ya amfani da hanyarsa da sunnansa ya taimaki kafiran akan musulmi a ya taimaki musulman akan kafirai ko ko annabi lut me yace lokacin da ainihin mutanensa suka zo suna so su yi luwaɗi da ƙarfin tsaya ga ainihin bakinsa lo an da libi kun kuwa au awi ila rukunin shadid da a ce ina da ƙarfin da zan iya yaƙon ku ko a ce na tattara zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi da na yaƙe ku duban da jama'a an gani sai ga duk masu da'awa manzanni daga masu rauni ne amma kuma daga baya sai Allah subhanahu wata'ala zai kawo nasara hatta manzo sallallahu alaihi wasallam kun duba kasashen duniya da ya fuskanta akwai farisawa akwai rumawa manya manya kasashe ne sun fafawa wanda sun fi musulmin karfi amma Allah ta'ala ya ba da nasara ne ga musulmin an gane wannan ko to wannan shi ne abin da yake faruwa to mutane da yawa sun manta da tarihi ba a taɓa yin tarihin da musulmi suka fi kafirai ƙarfin tattalin arziki ba ko kuma ƙarfin makamai ba ba taɓa yi ba wato an ko an yi haka zai zama to ma kaman musulunci ma ba gaskiya ne, mutane ba za su yarda da musulunci ba wato Allah yana nuna wa mutane ga gashi musulmi suna da rauni amma tun da sun tsaya kan hanya sai Allah ya ba su izza kun fahimci wani ko kamar wasu mutane sun rude sosai sun ga Amerikawa suna da ƙarfin makamai suna da ƙarfin kaza to ya kamata mu zamanto mabiyansu duk abin da amerikawa suke mu aje addininmu mu aje maganar haram da halal mu aje maganar riba mu aje maganar zina cewa kaza zina ne kaza kaza ne tunda turawa sun samu ci gaba na duniya mu mika wuya gari su kawai an gane mu zama mana bauta mu to wannan yana daga cikin kurakuran da wasu ke yi da yawa wani kamar yana gaya ma ne gaskiya addini shi akwai ƙauyenci an gane zuwa ka bari ya aje addini ya koma yana koyi da wa'annan turawa din shi kuma Allah ta'ala ya jarabe mu ne da su daya ya ga karfin imanin mu ya ba su wannan karfin tattalin arziki ya ba su wannan shi kuma Allah kaga abin da ya faɗa ya ce ya alamu na zahira min alhayati duniya su kafirai sun san zahiri na rayuwar duniya amma game da lahira ba ko oho to mu ba musulmi mun san rayuwar lahira amma duniya muna da shi daidai gurgudu waye ya fi mun san rayuwar lahira duniya kuma daidai gurgudu kuke da shi ba zai yi mutumin da ya haɗa abuwa guda biyu zama daidai da wanda yake da guda ɗaya ba amma idan muka rike lahiranmu da kyau ya zama to muna bautan Allah yadda ya kamata da wannan ɗan ilimin da muke da shi sai Allah ya ma ilimin albarka amma kada mu taɓa tunanin wai za mu kama wa'annan mutane wajen ƙarfin tattalin arziki wajen ƙarfin makamai wajen kaza zai yiwu ba saboda su dama sun sa duniyan gaba ne amma mu yi iya ƙoƙarin wajen neman wannan ilimi din abin da muka samu sai mu roƙi Allah ya sami albarka kamar yadda aka yi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo bai fi farisa da romawa ƙarfin tattalin arziki ba da farisawa da romawa sun fi musulmi ƙarfin tattalin arziki sun fi musulmi ƙarfin makamai amma kuma duk da haka Allah ya ba musulmi nasara kansu an gane wannan ko in ka duba tarihin musulunci su kafiran ma dariya suke wa musulmi garin musulmi raƙumi ake hawa babu wani ci gaba amma Allah ya bada nasara to wani sai ya tunanin dole sai mun zama to irin kalekale da kuma irin ci gaba da irin kaza irin nasula na'am fa inna du'afa al-iman lalle masu rauni fa inna du'afa al-iman masu raunin imani daga cikin musulmai yanzuruna ilayhim nazarat al-ijab suna kallon wayannan kafirai kallo na ban sha'awa suna jiji da su nazari ila ma hum alayhi min al ba tare da nazarin abin da suke kan shi na kafirci ba wa ma yantazirhum min su'il masir da kuma abin da ke jiran su na mummunan makoma ba sa dubawa tabasuhum hadhihi an-nazara al-khadi'a ila sai irin wannan nazari na kuskure sai ya motsar da su zuwa ga ainihin ta'zimul kufar zuwa ga girma kafirai wa ihtirami da mutunta su fi da a cikin rayukansu nan wa tashabbuhu bi fi da kuma ya da su wajen ɗabi'unsu wa adati ma sayya eh dan ko kun san wannan shi yasa muke sha'awar turawan ganin suna da wannan ilimi na duniya shi yasa musulmi kaga hankalin ya koma ga turawan suna yin ɗabi'a irin nasu an gane ku da kamantuwa da su wajen ɗabi'unsu da al'adunsu miyagu walan yuqalliduhum fil jism ba su yi takalidin su wajen kokari ba wa idazul quwwa da tattalin karfi ya kamata ma za mu yi koyi da su mu koyi da su wajen kokarin da suke da shi da kuma wajen tanaji da karfi da suke da shi to ba na muke koyi da su ba sai mu koyi da su wajen yanayin tufafin da suke sanyawa da irin al'adunsu da yarensu wa shay'un nafi ya kamata mu yi koyi da su a wajen abu ne mai amfani na ainihin kere-kere da sana'o'i eh. na a to ai za ka duba annabawa annabawan da Allah ya ba su kalifanci sun fi kafirai ilimin ne a kai kai zan tambaya yanzu ai na kawo misalai manzo Allah da ya yake su ka ɗauka makka ta fi rum ne makka madina ta fi rum ne ci gaba na kimiyya da fasaha ka ɗauka musulmi sun fi kafaran ilimin kimiyya fasaha ne suka samu ci gaba ko ka ɗauka manzan Allah da ya zo ya fi duk kafaran duniya ilimin kimiyya ne yana ta koyar da ilimin kimiyya da fasaha ne a wata yake so ko ka san ko akwai ɗan tarihi da ka sani a cikin musulunci akwai wani annabin da ya zo ina ganin annabin Suleiman ne kawai da dawo su ne suka zo da ƙarfinsu amma duk sauran annabawa za a gansu ne da rauni sai ga ainihin Allah ya ba su ƙarfin amma kuma karfin ba wai karfin makaman musulmi ya fi na kafirai bane la za ga ainihin kafirai sun fi mu karfin makamai sun fi mu zarfin ilimi na duniya amma sai Allah ya sanya mu ainihin abin da muke da shi albarka ke nake mu shi kenan abin da tarihi ya nuna kenan hatta idan sai aka rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasulna da akwai irin wannan tunani a ce wai mu muka zo da ilimin kimiyya da fasaha ba gaskiya bane ko akwai wanda yake da wannan hujjar cewa mu muka zo da ilimin kimiyya da fasaha a wanda littafin da za mu karanci ilimin kimiyya da fasaha da muka zo da shi to wasu mara za su buru za su za su shi kenan zai zama kimiyya to shi kenan kai ka karanta ba ka karanta ayat ba to yanzu ina so ka kirkiro kimiyya da fasaha cikin shi inda haka ne da manzon Allah ne zai koyar da chemistry da physics da kuma arama wanda ya haddace Qur'ani da shi zama malamin kimiyya da fasaha an gane wato musulunci Allah ta'ala ya kawo maganganu wasu al'amu wasu abubuwa don ya nuna mujiza amma ba ya nuna wai mu muka zo da ilimin kimiyyar fasaha ba faɗin wannan magana yana buƙatar dalili kuma na buhari na da shi abin da ba suke nufi komai na cikin ƙur'ani ya kamata duk wanda yake masanin qur'ani ya kamata ya zama ya kowa sanin science and technology ya kamata a ce in ana maganar science mu ne da muke garin musulmi nan za a samu ilimin saboda kawai kana karanta qur'ani gashi nan balababa na shi qur'ani ya kawo mu'jiza akwai abubuwan da qur'ani ke faɗa dan mu yi imani da Allah Qur'ani zai nuna maka asalin halitta wanda manzan Allah bai je makaranta bai je koyi ba zai gaya ma ga yadda aka halarci mutum kuma ka duba a cikin ilimin sayan sai ga haka ne a gane wannan zai sanya ka ga manzan Allah da bai je makaranta ba manzan Allah da bashi da kaza amma ya aka hayyar ya faɗi wannan wannan ya nuna ba daga wajen shi bane daga wajen Allah ne kaga wannan babu ne na mu'jiza amma ba wai a ce wai musulmi suka zo da shi ba saboda manzan Allah a cikin tarihi musulunci babu inda musulmi suka yi ta ƙere-ƙere wanda kafirai suka suka yi koyi da su bilhassal kafiran da suke yi na'am eh, eh to me kira na wajen mota ko jirgi ko mai abin da ya yi shi ne mai ko da katanga kuma sai aka yi yaya eh muna magana fa calculation fa da ake yi ba a fitar da abubuwa kan kuma ta ba in za a yi fizin da chemistry fa akwai calculation akwai formula a ina za mu kansu eh shi zirka ne da ya yi din ya ba mu formulas da wani fomula yanzu zamu yi in muna so bi zuburul hadith hadith yanzu mu yanzu ya zamu yi don malakin da wasu kan Su suka su mutane wasu mazin jigai ne su faraji su ibn sina ba ma mutane su ci bane kafa zuwa na yi wani wani ma an ce ka jigila kanka zuwa gare shi kudu za ka yi da kake magana ibn sina su faraji wasu daga cikin suna cewa ma duniya ba ta da farko ma Ko masu mu alam a cikin su nan muna magana tunda hujjar mu shine kitabu sunna shine littafin mu na addini an gari to ya zama to cewa duk wani chemistry da duk wani physics da duk wani science an yi calculation ne daga cikin shi qur'ani ya kwadaitar da mu game da yin science qur'ani ya kwadaitar da mu ga neman ilimi duk wani ilimi mai amfani amma irin wannan magana cewa mu ne muka fi kowa sanin science wato abin da ke kawo wannan su suna kallon turawa ne sai science ya zama wani abin sha'awa wanda wanda kawai in muka jingina kanmu zuwa ga science za mu zama to masu izza to shi ka kullum ai mu ne ai science mu ne asali an gare? to muka duba tarihi tun annabawa da suka zo farko in ba annabawa kaɗan ba mu ne ƙasa kowanne ƙasan wani irin daraja Allah ke ba mu za ka kai ne ƙasa an rena ka amma tun da ka riƙe Allah sai ka zo ka mallaki masu kimiyya da fasaha din haka tarihi yake duka fir'auna zai zo ya rena musa dawa za su zo su rena annabi ne. wanda ka za su ce wa kai wane ne kai wulakantacce daga baya zai ga akiba ya kasance dil mutaqin dan hakkin da ka rena shi ke zo ne ma ido kaga wannan wani babi ne na mu'jiza dan Allah ya nuna mana musulunci gaskiya ne ga mutane masu karfin kimiyya masu karfin ilimi tattalin arziki amma daga baya sun koma bayan mu ina fata gani malam ya fahimci abin da ke nufi wato cewa wato sakin baki ka ce wai mu muka zo da shi gaba daya to yana bukata ka gamsar da mu da dalili yadda aka yi muka zo da shi to da mun dauka kimiyyar fasaha shine komai kuma mun rude da turawa sun riga sun firgita tsamu da science to wannan shi yasa kaga buni-buni sai mu ci ai ai ba ai musulmi wani lokaci ba sai mu kawo wata aya la dan zura illa billah sai mu ce wannan aya tana nufin hawa a shiga jirgin to menene zuwa sama tuntuni duniyar wata Allah ya magana ko ba a fasarar shi kenan ba sai mu ɗauki wata ayan ba ta wata irin fasara da sunan cewa wannan fasara shine fasaran ana aka samu sayar din a je a hau jirgin sama a tuka jirgi a je a yi kaza da sauransu ya ma sharar jin ana ana magana ma sharar jin wani ins idan ta da'atum an tanfuzu min aqdal samawati wal ardi fanfuzu Allah yana challenge su ne ba za su iya ba sai da iko kuma ba ana magana kan wani kire-kire bane amma sai aka mai da shi haka an gano wannan na'am malam kuma ma a samu musulmi an kusan da to kaga abu ne na duniya Allah ya riga ya ce sun fi mu sanin duniya abin da ke duniya ba burgewa bane dan a ce ka fi kowa sani an gani rayuwa ne Allah ya kira shi hayatu duniya ana bukata mu san wannan ilimi amma ba wai burgewa bane dan ka fi kowa sani abin da yake burgewa a ce ka fi kowa jini. wannan shi ya kamata mu yi alfahari da shi mun fi kowa addini mun fi kowa imani shi kowa da dan ya fi mu duniya amma daidai gwargwado mun san duniyar mu ma a shi kenan an gane amma mun riga mun rude mun rikice kan wannan rayuwa muna ganin kamar shi ne rayuwan eh na'am al-aqida al-wasiyya bismillahir rahmanir wa min al an zo za kawo ma ba kawo Abubakar da Umar sai a kawo ibn sina a kawo farabi a kawo gazali a kawo wasu malamai wanda za ga cewa akwai alaman tambaya cikin aƙidinsu ma ba ka taba ganin an kawo wani sahabi babba na ibn khaldun <laughs> a ce waye aljibra eh wanda ka bincika zai ga wani gudunmawa ne wa'annan suka bayar a jami'in musulunci wasu daga cikin su zanadika wasu daga cikin su mubtadi'a sai wasu ma sun yi a cikin su a gari kaga in malam muhammad zai yi magana sayanci ya kamata ka dingina zuwa ga salam ce da musa lafiyun sai mu ce magabatanmu irin su abubakar su umar su waye su khalid bin wali, gaba ɗaya sun yi kere-kere sun ba mu formula wanda da formula ɗin ake amfani har yanzu turawan duniya yanzu suna fa'idantuwa da wannan abin shi ne addini su suna suna takama da wancan muka abin da muke takama da shi wanda zai amfane mu duniya da lahirar magaba daya kuma idan muka rike addinin da kyau su ɗin sai sun koma ƙarƙashin mu an gane ku? Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله daga cikin imani da Allah da littafansa akwai imani cewa lalle alqur'ani maganan Allah ne munazalun ghayr makhluq kuma saukacce ne shi ba halitta bane shi kun ji ko dole sai mutum a matsayin shi na ahlus sunna yayi imani cewa alqur'ani maganan Allah ne saukacce ne shi ba halitta bane shi min bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ne maganan ya fara kuma gare shi ne maganan zai koma an gane Allah shi ya fara furta wannan magana din kuma maganan zai koma ga Allah da ake nufi da wannan cewa minhu bada'a wato Allah shi ya faɗe shi nan kamar ana raddi ne ga 'yan jahiliya 'yan jahiliya masu cewa Allah ta'ala baya magana idan Allah yana so ya yi magana yana halittar maganar ne sai ya sanya maganan akan dutse kamar Allah da yi magana da Annabi Musa alaihi salam ba wai siffan Allah bane Allah ya halicci maganar nan sai ya sa magana akan dutse sai sai dutse yace ya Musa inni ana rabbuka faqla alayhi ya kai Musa lalle ni ne ubangijinka ka tuba ka cire takalmanka yanzu a nan wajen yanzu wane ne ya magana Allah ne ya magana ko dutse eh Allah ta'ala baya magana in yana so ya isar da sako sai ya halicci magana in ya halicci magana sai ya sa magana a jikin dutse ko ya sa a jikin bishiya sai kawai a ji murya ya Musa in yi ana rabbuka fakla da alai kamar yanzu da Allah yake so kaga maganar ka yanzu Allah ne ya halitta ya sa maka kuma wasi kai magana to sai Allah ya halicci magana sai ya sa a jikin itaciya ko a jikin ɗorin sina sai ta ce ya kai musa ni ne ubangijinka yanzu wannan magana magana waye eh kaga magana dutse ne Allah ya halicci magana ya samu dutse dutse ta yi magana shi dai Allah baya magana kenan dutse ne ya ce ya kai musa inni ana rabbuka lalle ni ne ubangijinka fakla na alai ka cire takalmanka innaka bil wadi al muqaddas duwa lalle kai kana cikin wani kwari wanda yake mai tsarki shi ne zuwa wa a anastartuka ni na zabe ka fastabi lima yuha ka saurari abin da za a yi maka wahayi inna ni ana lawo lalle ni ne Allah la ilaha illa ana in ji dutse ba lalle ni ne Allah babu abin bautawa da gaskiya sai ni wa abudu ka bauta mun wa kibis salata li zikiri. ku gane wannan ko kaga a wajen jami'a. Allah baya magana in yana so yi magana sai dai halicci magana ya sa a cikin itaciya an gane wannan to shi yasa nan wajen sai ahlus sunna suka ce min hubada, salaf suka ce alqur'ani magana Allah ne daga Allah ne magana ya fara daga Allah ne mai magana ya fara kuma wa ilayhi yaud kuma zuwa ga Allah ne magana zai koma ƙarshen zamani wato alqur'ani gaba ɗaya nan gaba kana cikin tilawa zaka nemi harfofin qur'ani duk sun bace mutum ya ɗauka zai yi karatu kawai sai ga babu rubutu gaba ɗaya saboda rubutun gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akwai hadisai ingantattu kan wannan matsala to a ƙarshen zamani Qur'ani zai koma zuwa ga Allah saboda siffan shi ne ko maganar shi ne ba halitta bane shi an gane wannan ko na'am su a wurin su su ba da hukum su ba da dokaci su ne ke wa musa doka ko kuma Allah ne su a wajen za su gaya ma Allah ne amma ba za su gaya ma Allah baya magana su Allah da suke bautawa baya magana saboda magana siffa ne na halitta an gano wannan ko so da alqur'ani da muke karantawa ba magana Allah bane alqur'ani in Allah wato in Allah zai saukar da qur'ani wato Allah yakan wato akwai fahimta akwai yan asha'ira masu cewa Allah yakan cusa wannan fahimta zuwa ga mala'ika su kuma mala'ika sai ya fassara da larabci in ya fassara sai ya cusa a kwakwalwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sai ya zo ya faɗa saka wannan Qur'ani da larabcin nan halitta ne tunda ko halitta ne ba magana Allah bane ku gane wannan ayi to yanzu da mutum zai zagi alqur'ani sai dai ya zagi fassarar magana Allah ne a wajen asha'ira Allah baya magana da larabci baya magana da ajamanci baya magana da wani yare baya magana da harka ko sauti inda al'asha'ira saka wannan magana ɗin fassara ne na ainihin magana Allah su a wajensu su kuma a wajen jami'a in Allah yana so ya magana yana halittar magana ne sai ya sanya a wurin da yake so ya magana kamar sai ya halicci magana ya sa a bakin ka sai ka yi magana ka gani to wannan ne fahimtar su su yan jami'a shi yasa suka yi inkarin kasancewar alqur'ani magana Allah suka ce halitta ne kenan cewa alkur'ani halitta ne ba maganar yau bane kada ka yi tunani wani malami ne mai fasaha ya yi istinbadi ya gano al'amarin an gani yana da wuya wani al'amari yanzu a Najeriya na addini ta ce wai wani malami ne ya kirkiro kawai da nashi tunanin mafi yawan 'yan Najeriya kasalallu ne ba su da lokacin karatu dan Najeriya ya fi so ya ga abu an an ya fi so ya ga abinci an riga an dafa an sanya komai a buɗe bakin shi a sa mai dan wani zai ce ai malamin nan ai ga wani malami ya ce qur'ani halitta shi kadai ya fara faɗin wannan magana a Najeriya amma duk an dame shi da hasada kasa na Najeriya kai ka gano mai sharri kana so ka gargade shi wannan fa sharri aka zo da shi shi kuma yana nan yana kallon kai hasadi ne an gani ka nuna mai abinda da malam wani ya zo da shi zai halakar da kai ba hanya ne madaidaici ba wannan abin tun kafin a haifi a haife shi ko a haifi kakannin kakannin kakannin shi wannan aƙida tana nan kuma aƙida ne na 'yan biriya ahalus suna sun daɗe suna musu raddi wani yana tunanin ƙoƙarin malamin ne saboda ya je jami'a ya yi karatu ya yi bincike ya gano abin da malamai biyu ba su gano ba shi bai san ɗan najeriya hatta wajen project wani lokaci kata yake yi ba ɗan najeriya hatta project zai rubuta yana kwafan abin da wani ya rubuta ne mafi yawan 'yan najeriya suna da kasala wajen ɗaukar littafi yi bincike su fitar da wani abu nasu na kansu saka duk wasu bidiyoyin da muke gani yanzu wani malami ya faɗa kaga an ce yan ƙalaƙa su dama a can akwai su kaga an ce wani ya ce wai in mutum ya yi sabon Allah ya kafirta ba shi kirkiro ba ba wai shi yayi nazarin Qur'ani ya gano ba dama can yana rubuce kawai yana cikin nazarin wani littafi ne kawai sai ya ganshi ku gane wannan ko to duk wannan matsala na Qur'ani halitta ne dama can yana nan wato maganganu ne na manya-manyan 'yan bid'a na'am wa anna Allah takallama bihi haƙiƙa. kuma cewa lalle Allah yayi magana da Qur'ani haqiqatan hmm. an gane duk abin da muke karantawa cikin Al-Qur'ani da at da Injila lalle haka Allah ya faɗe shi maganan Allah ne an gane ko وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة. شوى للي ودن القرآن وأن الله يستوكل شيء كمحمد صلى الله عليه وسلم maganan Allah ne hakikatan la majazan an gane ko eh ba wai maganan wanin sa ba an gane wannan wato in ka ce qur'ani halitta ne a ina ne a cikin alqur'ani Allah ya ce qur'ani halitta ne eh domin muna gano hukuncin abu ne idan muna jayayya zuwa ga ina wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo to yanzu mu mayar zuwa ga Allah da manzo a ina Allah ya kira Qur'ani halitta Allah dai a cikin Qur'ani shi da kansa ya ce shi ya halicci sammai da kasai ko inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arsh Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi ungani ashe kaga sammai da kasai gaba ɗaya halitta ne sannan dan adam fa dan adam halitta ne ko ba halitta ba ar-rahman allama al-qur'an sai ce khalaqa al-insan allama al-bayan Allah mai rahama ya sanar da al-qur'ani kaga bai ce khalaqa al-qur'an ba sai ce allama al-qur'an Allah ya sanar da qur'ani sai ce khalaqa al-insan ya halicci mutum kuma allama al-bayan ya sanar da shi bayani kaga manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne shi a gane ko kuma Allah ta'ala ya ce ya halicci mutum haka manzan Allah ta alaihi halitta ne shi ko ba ka bane Manzan Allah halitta ne manzan Allah bawon Allah ne fiye yin halitta misali to amma babu inda muka taɓa ji Allah ya ce ya halicci alƙur'ani Allah su ma kansu ainihin aljannu waye waye da sauran halitta ne gaba daya ha? Lokacin ne. Allah ya ce wa khalaqal jahanna min marijin min nar aljannu kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko duk komai sai da Allah ya faɗi ya halice shi mala'iku sai da Allah ya faɗi cewa ya halitta ja'irul ja'irul mala'ikati rusulan quli ajli hajji masna wa sulasa urba yazidu fil khalqi ma yasha kan sai Allah ya nuna hatta su mala'iku a gani Allah ya sanya mala'iku ma'abota fuka fukai biyu uku hudu Ya ce yazidu fil khalqi ya sha. yana ƙara abin da ya so ga halitta in ga dama sai ya ƙara fuka fuka su haka ashe dukkan gaba ɗaya wani sai da Allah ya gaya mana ya halicce su amma a ina ne Allah ya ce ya halicci Qur'ani babu shi Allah abin da ya ce mana kan Qur'ani ala lahul khalqu wal amru yasu Allah shi ke da halitta kuma shi ke da umarni halitta da ba umarni da ba wannan umarnin alkur'ani yake nufi a gani zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan al'amarin Allah ne umarnin Allah ne ya saukar da shi zuwa gare ku wa an yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yi yu'dhib a ajra haka babu inda Allah ya ce kur'ani halitta ne in kuma akwai zai mutu ya ce mana a cikin sura kaza aya kaza ga inda Allah ya ce kur'ani halitta ne a gani wannan cewa ƙur'ani halitta ne ƙida ne na biri'a wanda ya saba ma fahimta na ahlus sunna wannan shine insha Allah wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun hmm. na'am me a ah, ba ba bane ka duba kutub na da na gansu salaf ɗin sun yi aiki da shi sosai hmm? sun yi aiki da shi saboda raddi ga jami'a ka ku jami'a ta zo tuntuni kafin shekul islam eh. na'am eh tabbacewa zai ƙur'ani zai tafi gaba ɗaya daga cikin tunanin mutane eh to ai wannan lokacin la koma sa'a illa ala ashrarin nas mutanen banza za su rayu lokacin wa alaikum assalam Allah ya halicci me dan alqur'ani eh to waye faɗa haka magabatan mu sahabbai suka faɗa ko dai kawai ka ji a Najeriya ka san dai addinin ba 'yan Najeriya ba ce in dai a Najeriya ta ji ka kyale musu su in ko ka ji sahabbai sun faɗa ne ko a wani littafin sunna masha Allah sai mu tattauna ina ji malam Abubakar to ɗalibawan Allah nan da kayan kuma na san abin da yake littafi ne kare ya bata mana lokaci muna da ayyuka da yawa ka kyale shi ta aiki shi in har ya gaba su cewa Allah ya yi wannan dan wannan to ya wallafa mana littafi ya kawo mana magani na'am eh ina ka samu wannan shi ma ka abin da mu faɗa na addini ya zama a rubuce in ya zama a rubuce mai maganin ya huta mun huta amma shi kiro kayan shi Allah bai wajabta mana mu sa hankali akan wahalan shi ba idan sai ya karanta da maganar shi eh Malam Abdullahi Allah shi taimake mu maganar tole da aka gani eh ba